daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dajin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba. Daga kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka haɗa da sharhin bayan labarai. Muna tafi da shirin nan na ko kun san. Daga nan kuma za mu gabatar da shirin mu koyi harshen Farisanci sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa. kamar yadda kuma za a saurari shirin murin masu saurare mu karkare da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar allah amma kafin a ji dukkanin abin da na ambata ɗin duka sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya ito da farko ga muhimman kanunsu ministan harkokin wajen kasar iran ya ce kasarsa ba ta da matsala game da duwata tattaunawa amma kuma ba a shirye take ta lamunce duwata barazana a kanta ba wani faifan bidiyo ya fallasa kisan gilla da isra'ila ta yi wa likitoci a yankin zirin gaza burtaniya ta soki gwamnatin benjamin netanyahu akan hana 'yan majalisar ta guda biyu shiga cikin isra'ilan To yanzu kuma ga labaran dake dake. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya bayyana sharɗa wanda Tehran ta gindaya na ci gaba da tattaunawa akan shirinta na nukiliya. Yana mai da aniyar ƙasar ta Iran ta fuskar diplomasiyya tare da tsayawa tsayin daka wajen kare manufofinta. Da yake magana a wani taron sabon shekara ta Nuruz, wanda aka gudanar a jami'ar birnin tehran tare da halartar jakadu na kasashen duniya da kuma wakilai na ƙasa da ƙasa arakci ya da ɗaukar nauyin duk wata tattaunawa wadda iran za ta iya shiga a cikinta a matsayin dole ta zama tattaunawa mai amfani wadda kuma za a girmama juna a cikinta sannan kuma ya bayyana cewa martanin iran ga wasikar shugaban ƙasar amurka donald trump an yi shi ne bisa hanyoyi da suka dace da kuma sauti guda ɗaya na al'ummar ƙasar iran da kuma fahimtar so a kan diflomasiyya sannan kuma arakci ya yi da cewa yin cuɗanya kai tsaye da sauran ƙasashen duniya dukansu abubuwa ne wanda suke cikin siyasar ƙasar iran sannan kuma ƙasar bata da wata matsala ta tattaunawa tare da sauran ƙasashen duniya sai dai abu ɗaya ne ba za ta taɓa amincewa da shi ba shine yin barazana a kanta sannan kuma kamar ta jaddada cewa ba za a taɓa yadda a yi katsalandan a cikin harkokinta na cikin gida ba sannan kuma ministan harkokin wajen kasar ta iran ɗin ya bayyana cewa mu'amala da sauran kasashen duniya dole ta ginu akan girma juna da kuma kare maslaha ta yadda dukkanin al'ummomi za su ci gajiyar juna a baba nan ne dai shugaban kasar amurka donald trump ya gargadin cewa a shirye yake ya yi ruwan bama-bamai a kan kasar iran matukar dai bata watsi da shirinta na nukiliya ba da haka dai wannan wani bayani ne wanda yake matsayin barazana ga kasar iran ɗin amma kuma iran ta bayyana cewa hakan ya saba ma diplomasiyya sannan kuma za ta taba amincewa da duk wata tattaunawa wata za a gudanar da ita a karkashin matsin lamba ko kuma wata barazana ba minista harkokin wajen kasar iran ɗin ya sake nanata cewa shirin nukila na kasar iran shiri ne na zaman lafiya baki ɗayansa sannan kuma yana mai tunatar da amurka da ma sauran ƙasashen turai da suke matsin lamba akan kasar iran ɗin cewa idan Iran tana bukatar kera makamashin nukiliya ko kuma tana son kera makamin nukiliya a shirinta na makamashin nukiliya to da tuni ta yi hakan to amma saboda hakan ya saba da manufofinta sannan kuma ya jaddada cewa za su ci gaba da gudanar da ayyukan su bisa ga yarjejeniyar da aka cimmawa a tsakanin su da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da kuma girmama ka'idoji na ƙasa da ƙasa wasu hotunan bibiyo waɗanda ake fallasawa sun nuna yadda sojojin gwamnati haramtaccen ƙasar isra'ila suka yi wa likitoci goma sha biyar kisan gilla a yankin rafa wanda hakan ya tilasta isra'ila ta janye kalaman da ta yi a lokutan baya na karyata labarin da ta bayyana cewa tabbas sojojinta sun kashe likitocin su goma sha biyar ne a lokacin da suka je suna fuskantar barazana ta tsaro sannan kuma bayanai sun tabbatar da cewa sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun yi amfani da bindigogi ne a lokacin da likitocin suke kan hanyar su da kuma motoci wanda suke dauke da marasa lafiya sannan kuma isra'ila ta harbe su ne bayan tabbatar da cewa dukkaninsu ba su dauke da makamai ko kuma wani abu wanda yake barazana ga tsaronsu rahotanni sun tabbatar da cewa dai sojojin isra'ila sun yi amfani da makaman ne a kusa da likitocin a lokacin da likitocin suke tafiyar su ba tare da wani shayi ba wannan tsari wanda haramtacciyar ƙasar isra'ila take amfani da shi na kisan fararen hula da kuma kisan jami'ai na kiwon lafiya da ma masu bayar da agaji na falasɗinu da ma na ƙasa da ƙasa ya sanya ɓangarori daban-daban na duniya sun yi ca a kan isra'ilan da kuma yin allah wade da irin waɗannan munanan laifuka waɗanda suke a matsayin laifukan yaƙi a mataki na ƙasa da ƙasa. jaridar new york times ta kasar amurka ta samu faifan bidiyon wanda aka ɗauko daga wayar wani ma'aikacin agaji na gaggawa palestine wanda aka gano cewa yana daga cikin gawawakin likitocin da isra'ilan taiwa kisan gilla sannan kuma ta binne gawakinsu a cikin wani fafakikin kabari wanda ta gina domin rufe maganar wanda kuma daga bisani lamarin ya tunu an da ya ɗauki wannan a matsayin ɗaya daga cikin dalilai na gabatarwa a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya a matsayin ɗaya daga cikin manyan laifukan yaƙi da isra'ila take aikatawa a yankin zirin gaza to jama'a masu kada sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio tehran gwamnatin kasar china ta yi kakkausar suka da kuma bayyana adawata ga matakin amurka na kakaba harajin fito na ramuwar gayya a cikin wata sanarwa ta fitar ta yi allah wadai da matakin na amurka wanda kasance ɗaukar mataki ne bisa raɗin kai da kuma kare cinikayya da cin zarafi na tattalin arziki sanarwa ta ƙara da cewa ta hanyar fakewa da abin da take kira ramugayya da kuma adalci a zahiri amurka tana tsunduma a cikin aiwatar da wasu dabaru ne na danniya da kumba bakere tare da neman cimma manufofinta na siyasa sannan kuma amurka tana amfani da wannan damar domin karya sauran kasashe da kuma karya tattalin arzikinsu wanda hakan ya yi hannun riga da dukkanin ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa har ila yau amurka tana amfani da harajin fito domin kawo cikas ga tsarin tattalin arziki da cinikayya na duniya tare da fifita muradinta kawai sama da moriya ta bai ɗaya a tsakanin ƙasashe wanda kuma hakan yake nuni da cewa abubuwan da amurkan take aiwatarwa abubuwa ne waɗanda ba za su taɓa samun karɓuwa a tsakanin ƙasashen duniya ba kuma ba za ta taɓa cimma burinta ta hanyar ƙaƙaba takunkumi a kan ƙasashen duniya ba ranar laraba ne da shugaban ƙasar amurka donald trump ya sanar da wani sabon tsari na haraji inda ya sanya mafi ƙanƙantar harajin fito ya zama kashi goma cikin ɗari a kan kayayyaki da suke shigowa a cikin ƙasar amurka daga ƙasashe abokan cinikayyar ta ta fuskan kasuwanci bayan matakin na amurka ranar juma'a ƙasar china ta sanar cewa za ta sanya harajin fito kashi 34 cikin 100 akan dukkanin kayayyaki na amurka waɗanda ake shigowa da su a cikin ƙasarta wanda kuma hakan zai fara aiki ne daga ranar goma ga wannan wata na afrilu wanda ya daidai da harajin fito na ramuwar gayya da amurka ta kakaba kan kayayyakin da ake shiga da su cikin ƙasarta daga ƙasar sin sakataren harkokin wajen ƙasar burtaniya david lame ya soki matakin da isra'il ta ɗauka na hana wasu 'yan majalisar dokokin burtaniya su biyu shiga cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila yana mai cewa matakin bai dace da abin da ya kamata ba sannan kuma tsarewa da hana 'yan majalisar wakilan burtaniya guda biyu da ke cikin tawagar 'yan majalisa zuwa isra'ila shiga cikin ƙasar abu ne wanda ba za a taɓa amincewa da shi ba in ji sakataren harkokin wajen kasar ta burtaniya sannan kuma ya bayyana cewa burtaniya tana tuntuɓar 'yan majalisar domin ba su goyon baya sannan kuma ya bayyana wa hukumomin isra'ila ƙarar cewa ba haka ake yi wa 'yan majalisar dokoki ko kuma 'yan siyasa da jami'ai na diplomasiya na ƙasashen duniya ba abin da gwamnatin burtaniya ta sa a gaba da shi ne tabbatar da dawowa wato tabbatar da dawo da tsagaita buɗe wuta da kuma shiga tattaunawa domin dakatar da zubar da jini da ake yi a yankin zirin gaza sannan kuma ya ce birtaniya tana da burin ganin cewa an samu fahimtar juna da kuma daidaito da zaman lafiya tsakanin isra'ilan da falasɗinawa da jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran thank you To madalla da aka saurari cikakkun labaran duniya daga nan Hausa Radio Tehran yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana inda za mu fara da sharhin bayan labarai. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da Amurka ba za ta taɓa zama mai sulhuntawa tsakanin hamji kasar Isra'ila da Falasɗinawa ba, wanda ni Tahir Amin zan karanta. A daidai lokacin da rikicin Gaza ya zama matsala ta ƙasa da ƙasa a halin yanzu, da dama daga cikin masana suna ganin gwamnatin Amurka. wacce ta kasance mai goma bayan hamjiksa isra'ila na asali ba za ta kuma zama mai shiga tsakani don kawo ƙarshen rikici tsakanin falasɗinawa da kuma kasa isra'ila ba dangane da wannan ne shafin wato yanar gizo mai suna alhanadik ya rubuta wani sharhi dangane da yakin na gaza a jiya asabar yana cewa a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar amurka ta kasance bangare na asali a cikin haddasa matsaloli ga al'ummar falasɗinu na lokaci mai tsawo ba za ta kuma taɓa zama a lokaci guda mai shiga tsakani don warware wannan matsalar wacce ta zama rikici ta ƙasa da ƙasa ba saboda kowa ya san cewa wanda ya soma yaƙi ba zai zama mai kuma shiga tsakani don samar da zaman lafiya ba. haka ma kamfanin dilancin labaran isna na ƙasar iran ya nakalto cewa donald trump shugaban ƙasar amurka yana son ya zama mai sulhuntawa tsakanin hamshe ƙasar isra'ila da kuma falasɗinawa a rigimar da aka ɗauki shekaru fiye da saba'in ana yin ta kuma gwamnatocin amurka da suka shuɗe har zuwa na yanzu suna goyon bayan hamshe ƙasar isra'ila a duk wata rikici da ta tashi tsakanin falastinawa da ita kuma idan ba ma gwamnatin ƙasar amurka ba to da a halin yanzu babu harbin ƙasar isra'ila masana sun ƙara cewa gaskiyan al'amarin ita ce a duk lokacin da amurka da ƙasar isra'ila suka yi maganar sulhuntawa ko kuma magance matsalar Falasinawa da ƙasar isra'ila to sai dai su ƙara rikita al'amarin falasɗinawa ta wani ɓangare ne amma ba za su taɓa gyara ba don haka abin da muke gani a halin yanzu ba bambancinsa da abubuwan da suka faru a baya na tattaunawa a lokacin da ake ruwan wuta a kan falasinawa haramcin ƙasar isra'ila tana kisan kiyashi a gaza tana kuma ci gaba da rusa gidajensu da kuma duk wani gini a gaza suna kashe su ta hanyar yunwa duniya tana gani amma kuma a can washington wasu suna maganar wai ana ƙoƙarin ganin yadda za a kawo ƙarshen rikicin wannan ba sabon abu ba ne an sha yin haka a baya na farko a samar da matsaloli sannan a yi amfani da su don tursasawa ɓangaren da ke da rauni karɓar sharuɗan da suka tsara tun cikin watan oktoban shekara ta 2023 ne dai hamji ƙasar isra'ila tare da cikakken goma bayan gwamnatin ƙasar amurka ta fara kisan kiyashi a gaza inda take taimaka mata ta ko'ina ta kudade makamai da kuma siyasa sannan mafi yawan wa'anda ake kashewa a wannan yakin mata da yara ne da suna hamji kasar isra'ila tana kare kanta daga wa'anda ta kira 'yan ta'adda manufarsu a wannan yakin a fili yake wanda kuma shine share gaza gaba ɗaya daga falasinawa don haka labaran da suke fitowa daga birnin washington a cikin 'yan kwanakin da suka gabata na cewa gwamnatin amurka tana kokarin ganin an warware matsalar falasɗinawa da mikisar isra'ila da gaggawa to wannan wata da sisa ce ta shirin neman wata ƙasa ko kuma dai wurin da za su kwashe falasɗinawa a gaza su kai su can sana'ar mikisar isra'ila ta mamaye zirin gaza gaba ɗaya ta kwace yankin sannan ta gina wa yahudawa da take kawo su daga kasashen yamma gidajen da za su zauna a gaza masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. yau lahadi shida ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da takwas ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata rana irin ta yau wato 6 ga watan afrilun shekara ta 1994 aka fara yakin basasa a kasar rwanda a tsakanin kabilun hutu da tutsi a cikin watanni uku 'yan kabilar hutu suka yi wa 'yan kabilar tutsi da kuma 'yan kabilar hutu masu goyon bayan 'yan kabilar tutsi kimanin 800 kisan kiyashe hakanan kuma sun yi sanadiyar gudun hijira na wasu mutane fiye da miliyan biyu an sha samun saɓani a tsakanin kabilun guda biyu waɗanda yakan kawo rikici da kashe-kashe a tsakanin su kashi 84 cikin 100 na mutanen ƙasar wanda dai 'yan kabilar hutu ne kuma sun daɗe suna iko da ƙasar amma shekara guda kafin gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙasar rwanda aka kabo jirgi wanda yake dauke da shugaban ƙasa na lokacin ɗan kabilar hutu wanda ya sanadin mutuwarsa daga wannan lokacin da ko masu tsawon ra'ayi na kabilar hutu suka fara kisan kiyashi a kan 'yan kabilar tutse wanda hakan ya jawo yakin basasa mafi muni a tarihin ƙasar masu saurare ko kun san cewa shekaru 441 da suka gabata a rana irin ta yau wato shida ga watan afrilun shekara ta 1580 kasar portugal ɗaya daga cikin manyan kasashen nahiyar turai mafi karfi a lokacin ta fada a ƙarƙashin ikon kasar spain portugal dai ta kasance a lokacin babbar mai hamayya da kasar spain wajen su na mamaye kasashen yankunan asiya afirka da kuma amurka amma sakamakon yadda mutanen kasar portugal suka rika yin hijira suna komawa yankuna da kasar ta mamaye wannan ya sanya kasar ta yi rauni ta fuska siyasa da kuma tattalin arziki wannan ya sanya spain ta yi amfani da wannan damar inda ta mamaye kasar portugal baki ɗayanta ita kuma a nata bangaren kasar holland sai ta yi ta bi ɗaya bayan ɗaya tana kwace kasashe waɗanda portugal ta mamaye yayin da ita ma spain ta kwace wasu daga cikin kasashen da portugal ɗin take musu mulkin mallaka a cikin yankunan gabashin asiya da kuma latin amurka amma cikin shekara ta 1640 mutanen kasar portugal suka fatattaki spain kuma da ƙarshe dai kasar ta koma mai gashin kanta masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata rana irin ta yau shida ga watan afrilun shekara ta 1985 aka kifar da gwamnatin shugaban mulkin soja na kasar sudan jafar annamiri bayan da janar sawar sahab ya shirya masa wani juyin mulki da kuma ya hamɓarar da shi shi kuma ya ɗare akan kujerar shugabancin ƙasar ta sudan jafar annamiri ya yi mulki na kama karya na tsawon shekaru goma sha shida a sudan sannan kuma ya kasance babban ɗan koren amurka na lokacin an kuma shirya masa juyin mulki sau goma sha biyar amma babu wanda ya nasara sai na ƙarshe daga cikinsu kamar da shi ma ya karɓi yargamar shugabancin ƙasar ta sudan bayan wani juyin mulki wanda ya yi a shekara ta 1969 masu saurare ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata rana irin ta yau wato shida ga watan afrilu na shekara ta 1917 amurka ta shelanta yaƙi a kan ƙasar jamus kuma ta shiga yaƙin duniya na ɗaya a madadin ƙasashen ƙawance kafin wannan lokacin da amurka ta yanke hulɗa ta siyasa da ƙasar jamus sannan kuma tana taimakawa kasashe waɗanda suke kawance domin yaƙi da jamus bayan harin da jiragen sama na yaƙi na ƙasar jamus da kuma jirage na ƙarƙashin ruwa suka kai a kan jiragen ruwa na amurka waɗanda suke ɗauke da kayan agaji zuwa faransa da kuma ingila amurka ta shelanta yaƙi a hukumance akan jamus wannan mataki wanda washington ta ɗauka wanda ya taimaka ma ayyukan soji da kuma ɓangaren tattalin arziki ga ƙasashen kawance a ɗaya bangaren kuma ya sanya al'amura sun ƙara dagulewa ƙasar ta jamus da kuma sanya ta a cikin mawuyacin hali da kuma ƙawayenta a yakin duniya na ɗaya a ɗaya bangaren kuma shigar amurka a cikin yakin yana nufin yin watsi da bin salon siyasa na bisa salon takatsantsan inda matakin na amurka ya sanya aka shiga matakin keɓance lamura ga manyan ƙasashen duniya kawai amurka ta sake mimita irin wannan halayya a yakin duniya na biyu sannan kuma ta zama babbar ƙasa a duniya tun daga lokacin yakin duniya na ɗaya da kuma yakin duniya na biyu da irin rawar da amurka ta taka ta fuska soji da ma tallafawa ƙasashen turai ta fuska tattalin arziki hakan ya ba ta damar ɗora kanta a kansu hakanan kuma har inda yau take ƙasashen turai suna biyayya sau da kafa ga amurka tare da kare manufofinta ido rufe a mataki na ƙasa da ƙasa. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji za mu shiga cikin darasi na ɗari da goma a cikin wannan darasi za ku ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin da suke ci gaba da ziyara ta yawon bude ido a wasu yankuna da ke kudancin iran sun je wasu wurare da suka ziyarci wani tsohon masallaci wanda ake lissafa shi a matsayin ɗaya daga cikin masallatai na tarihi a ƙasar iran domin jin yadda tattaunawa ta gudana a tsakaninsu dangane da wannan masallaci da kuma abubuwan da suka gani a cikinsa sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. منبر منبری مسجد مسلاتی مساجد مسلاتی ظریف مای کیرا ظریف تر مپی کیرا زیبا میکاو زیباتر مپی کیاو کشور قسا کشورها کساشی دیگر ندبن تزئین کلیه جالب می قایتروا هنر پساها آنها میگویند su suna cewa Monabat Sassaƙa Monabat kori Aikin sassaƙa Tube Katako Kande Nau'i na aikin sassaƙa Kande kori mikonim Mu muna yin aikin sassaƙa قدیمی ددده فسا گرنگ فسا فارس لردن فارس پنج هزار دوبو بیر پنج هزار ساله نشکر دوبو بیر وجود دارد akwai shi درب قوپا معرق میگوییم da aka yi wa aikin sassaƙa na musamman muke cewa. Vasile Hanya Vasoyel Hanyoyi Cubi Na katako Marbut be mai dangantaka da tafawot bambanci tafawotha bambance-bambance قطعه بنگری آنها چسبیده اند سو سلیکی انگار ابین تنانی بزرگ بابا کوچک گرمی چسبانده اند سلیکی آنها می چسبانند سو سنا و آنها میبرند سو سنا کیوا تکه قرابه Rangi. mai launi asli na asali متنوع mai nau'o'i رنگ launi To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin dangane da mambari da kuma fasahohin sassaka ga dai da tattauna ta kasance a cikin harshen Farisanci. Ramin, membara masajid Iran ظریفتر zariftar vazibotaras membar membar dar کشورهای digar است. این منبر تزئین جالبی دارد به این هنر چه میگویند به این هنر منبتکاری میگوییم یعنی روی چوب کندکاری میکنیم منبت هم یک هنر قدیمی ایران است بله در شهر فسا در فارس منبتکاری پنج هزار ساله وجود دارد در به این مسجد هم منبتکاری شده است؟ نه به این هنر معرق گوییم معرق هم هنری مربوط به وسایل چوبی است منبت و معرق چه تفاوتی دارند؟ منبت کندکاری روی یک قطعه چوب بزرگ است ولی انگار در معرق این چوب های کوچک را به هم چسباندند بله تکه چوب های رنگی کوچک را می برند و روی چوب اصلی می چسبانند رنگ این چوب ها هم متنوع و زیبا است Tomato madalla wanda aka ji wannan tattauna kamar ta gudana yanzu kuma sai a ƙara zama domin a ji tattaunawar tare da tarjama a cikin harshen Hausa. سلامیم منبر مساجد ایران ظریفتر و زیباتر از منبر در کشورهای دیگر است این منبر تزئین جالبی دارد به این هنر چه میگویند رامین منبرورین مسلاته نا ایران sun fi کیرا kira da kyau a kan membarori ونن منبری Yana da kwalliya mai ƙayatarwa. Me ake ce ma wannan fasaha ne? Be ina na yi munabat ƙarimu koyi? Yani ruye shub kan da ƙarimu koyi. Muna cewa wannan fasaha aikin sassaƙa, wato muna yin aikin sassaƙa a kan katako. منبت هم یک هنر قدیمی ایران است wannan aikin sassaƙa da daddiyar fasahar iraniyawa ce بله در شهر فسا در فارس منبتکاری پنج هزار ساله وجود دارد ای اگرین فسا دکه چکن لردن فارس ونن fasahar sassaƙa ta yi shekaru dubu biyar. در به این مسجد هم منبت کاری شده است. قفر ونن مسلاچی ما an نه، دا ونن ایکن سسکا نه به این هنر معرق میگوییم معرق هم هنری مربوط به وسایل چوبی است a'a muna kiran wannan wani aikin fasaha na daban wannan fasaha ma tana da dangantaka ne da kayayyakin katako منبت و معرق چه تفاوتی دارند؟ فساهوهین بیو و نیبان ne suke سکی دشی منبت کندکاری روی یک قطعه چوب بزرگ است. سسقا ایکن سسقا نی اکن کاتاکو گدا ولی انگار در معرق این چوب های کوچک را به هم چسباندند. اما ابین تنانی اونن فساهر ودنن کتاکن کنانا سن جونه. بله تکه چوب های رنگی کوچک را می برند و روی چوب اصلی می چسبانند ای سنا کی کنانن کتاکی نی ماسو لونکا سنا لیکه سو دببان babban کاتاکون کن. رنگ این چوب ها هم متنوع و زیبا است. لونن ودنن katakan ما نوئی nau'i نی Toma Dalla banda aka saurari tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a nan za mu dasa aya sai idan Allah kai mu a shirin mana gaba za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka je murin su wanda suka dafa wajen hada shirin a faifai musamman malama julai da duk shirin a faifai ne a salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da kawo maku sirar imam hassan salam limami na biyu daga cikin limamin masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗa na farko ga Fatima salamu alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shirmu da ya gabata mun yi maganar matsala ta farko wacce khalifa na uku wato Uthman bin Affan ya fara fuskanta bayan an zaɓe shi a matsayin khalifa musulmi kuma ita ce batun kisan da Ubaidullahi dan Umar ɗan halifa na biyu ya yi wa hormuzan da hunaifa da kuma diyar abu lu'a dangane da wa'annan kashe-kashe dai malamai da dama sun ce wasu sabon manzon allah sallallahu alaihi sallam sun kashe wato abu lu'a jim kaɗan bayan ya soki halifa na biyu yana ƙoƙarin gudu ya fita daga madina amma zuwan da ubaidullah ɗan umar ya yi ya zare takobi ya kashe ɗiyarsa. ya kuma kashe 'yan kabilarsa guda biyu wato farisawa hormuzan da kuma hunaifa baya bisa ka'ida don ba su da hannu cikin kisan mahaifinsa mun ji cewa ya zare takobinsa yana ta kashe mutane sai da sadu dan abiwakas ya je ya kwace takobi a hannunsa ya kuma sa aka jefa shi cikin gidan yare mun ji yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dama suka buƙaci halifa ya yi masa haddin kisasi wato a kashe shi shi ma amma dangin halifa na biyu sun buƙaci halifa ya karbi diya don ba za su yi haƙuri a kan kashe halifa a gidansu a jiya sannan a yau kuma a kashe ɗansa daga ƙarshe mun ji cewa halifa ya karbi shawarar amru ɗan as wanda ya ce masa obaidullah ya aikata abin da ya aikata ne bayan kisan khalifa na biyu wato mahaifinsa a daidai lokacin da ba a zaɓe ka a matsayin khalifa ba don haka ya ce masa kada ka kutsa kanka cikin wannan al'amari a nan sai khalifa usman ya zaɓi biyan diya daga kuɗaɗensa ga iyalan waɗannan musulmi farisawa da aka kashe mutanensu sannan ya sa aka sake ubaidullah daga gidan kaso amma saboda wasu sabon sun matsa masa halifa ya ce masa ya koma birnin kufa ya zauna a can zuwa lokacin da al'amarin zai lafa ya kuma ba shi gida a can bayan haka mun ji yadda khalifa ya tura rundunoni zuwa arewacin afirka da kuma tabristan wanda suka kara faɗaɗa daular musulunci a wa'annan yankuna sannan imam hassan da al-hussein salam suna daga cikin wa'anda suka je wa'annan yaƙe-yaƙe wa'anda aka sami nasarori a cikinsu sai dai akwai wasu malaman da suka musanta cewa wa'annan limamai masu tsarki biyu daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su je wani yaƙi ƙarƙashin khalifa na uku da kuma kumandojinsa ba banda haka mun yi maganar cewa rabon dukiya a addinin musulunci a fili yake manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi an gani yadda yake daidaita tsakanin musulmi a rabon dukiya sannan khalifofin da suka zo bayansa sun yi an gani inda muka bayyana khalifa na farko bai sauya sosai a kan na manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ba amma khalifa Umar shine ya samar da aji aji a cikin musulmi bayan a rabon dukiya saɓanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake yi wanda hakan ya yawaita talakawa a cikin musulmi amma khalifa na uku ya yi nesa da wannan baki ɗayansu wanda hakan ya jawo masa matsaloli har sai da bayan wani lokaci musulmi suka yi masa bore suka kuma kashe shi tsarin rabon dukiyar khalifa usman tsari ne wanda ya fifita dangin banu umayya kan dukkanin musulmi alhali dangin banu umayya su ne suka fi kowa nuna adawa ga addinin musulunci a jahiliya ali da abi talib ya kashe da dama daga cikinsu a yakin badar da kuma uhud da farko ya ba wa dangin sabani umayya dukiyoyi masu yawa na fitan hankali kowa ya san cewa abu sufiyan ne ya jawo yakin badar amma bai halarci yakin ba saboda yana riƙe da dukiyoyin mushrikai a lokacin zuwa makka sannan shi ya jagoranci yaƙi na biyu wato uhudu a kan musulmi haka a yaƙin ahzab shi ya jagoranci yaƙin bai gushe ba yana adawa da musulunci har zuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi masu bazata a fatahin makka aka kama abu sufiyan aka zo da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ce masa ya musulunta ko a katse wuyarsa sai yaƙi sai da ya ga ba makawa sai ya amince da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah amma ya ƙi ya shaida manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah ne manzo shi ma sai da ya ga ba makawa sai ya ce ya amince don haka yana daga cikin mu'allafatu qulubuhum wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bashi raƙumi ɗari bayan yaƙin Hunain don kwaɗaitar da shi ya yi imani amma a lokacin da usman ya sami halifanci ya bashi dirhami dubu ɗari biyu daga baitulmali musulmi an ruwaito cewa bayan da usman ya sami halifanci sai abu sufyan ya je kan kabarin hamza ammi manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a uhudu yana tattaka kabarin yana cewa ya abu ammara abinda kuka zare takobi a kanmu domin shi a jiya ya koma hannun yaranmu suna wasa da shi sannan wata rana ya shiga wajen usman bayan da ya makance sai ya tambaya shin ba kowa mu kaɗai ne a nan sai aka ce mai e sai ya ce ya ko ne umayya ku yi ta jujjuya wato wannan khalifancin wato na rantse da abin da abi sufiyan yake rantsewa da shi babu aljanna babu wuta abu sufiyan ya ɗauki shekaru kimanin ashirin yana ƙiyayya da addinin musulunci da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa har sai bayan fatahin makka sai kuma harith dan hakam halifa usman ya ba shi dirhami uku sannan an kawo raƙuman zakka a madina ya ba da su gaba ɗaya gare shi harisa dai surukinsa ne a kan diyarsa aisha kuma ɗan aminsa ne sannan kowa san cewa zakka dai ta talakawa musulmi ne amma halifa usman ya ba da shi gaba ɗaya ga haris ɗan hakam sai kuma na ukunsu abdullahi ɗan sa'id ɗan abisar wanda ya ba shi ganimar da aka samu a afirka gaba ɗaya sannan ya sa shi gwamnan ƙasar masar ganimar afirka dai an samo shi ne daga, daga yankin tarabulos da kuma tanja daga arewacin afirka abdullahi dan abi sarh ne yana daga cikin fitattu masu adawa da musulunci a jahiliya yana matukar ƙiyayya da kuma aibata manzon allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ya faɗa wa musulmi a fatahin makka duk wanda ya ga abdullahi ibn abi sarh to ya kashe shi ko da ya same shi yana riƙe da ƙyallen ka'aba ne yana daga cikin wa'anda suka shiga musulunci bayan an sami nasara a kansu a fatayin makka wato yana daga cikin tulaka wanda manzon allah ya 'yantar da su sai kuma hakan ɗan abi'as shi ma yana daga cikin wa'anda suke adawa da musulunci sannan bayan da addinin musulunci ya sami nasara a kansu yana izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a madina yana kwaikwayonsa sannan yana jujjuya bakinsa da fuskansa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya ya ganshi sai ya ce ka kasance haka sai fuskansa ta turmuɗe ta zama hakan har ya mutu ba ta sauya ba cutarsa ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'ane shi da shi da zurriyarsa sai mumine daga cikinsu sannan ya kore shi daga madina ya ce ba zai zauna da shi a gari guda ba sai ya koma ta'ifa da shi da 'ya'yansa bayan wafati manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam da Usman dan Affan ya buƙaci Khalifa Abubakar da kuma Khalifa Umar su dawo da shi Madina sai suka ki yin haka suka ce ba za su dawo da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya kore shi daga Madina ba amma Usman yana hawa kan kujerar halifanci ya dawo da shi wasu sun bayyana cewa sun gan shi a lokacin da ya dawo madina yana cikin wani hali na talauci amma da ya shiga wajen Usman kawai sai aka gan shi ya fito da jabba banda haka halifa Usman ya ba shi kudaden baitulmali wanda ya kai dirhami dubu ɗari sannan ya ba shi aikin karban zakka a wani wuri ya tara dirhami dubu ɗari uku halifa usman ya bashi gaba ɗaya sannan halifa ya ba wa sa'id ɗan as dinari dubu ɗari shi ma ya shahara da ƙiyayya da addinin musulunci babansa ya mutu a badar da saran amirul mu'minin ali ibn abi talib ya kasance fasiki cikin fasikan banu umayya sai kuma wali dan ugba. dan uwan khalifa usman ta mahaifiyarsa wanda ya tura shi birnin kofa a matsayin walinsa ko ma'aikacinsa a can sai ya karbi bashi daga ma'ajin baitulmali musulmi a lokacin wanda shine abdullahi dan mas'ud sai bayan wani lokaci dan mas'ud ya tambaye shi kudaden bashi da ya karba sai walid ya rubutawa khalifa ya faɗa masa abinda abdullahi dan mas'ud yake masa sai khalifa ya rubuta abdullahi dan mas'ud wasiƙa inda ya ce masa kai ma'aji ne kawai amma babu ruwanka da yadda ake kashe kudaden jama'a a lokacin da abdullahi dan mas'ud ya karanta wasikar khalifa sai ya jefa wa walid makullin mali musulmi sai ya ce masa ni ina tsaman ina tsaron dukiyar musulmi ne idan ku nake tsarewa dukiya ba zan yi aikin ba sai ya kama hanyarsa ya dawo madina sai kuma marwan dan hakam wanda yake cikin tsotson babansa hakan a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la'ane shi da kuma zuriyarsa bayan da khalifa usman ya dawo da su madina ya miƙa masa baitul malin musulmi a madina yana bawa wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama marwan ɗan haka dai ya kasance munafiki daga cikin munafikai imam ali salam ya gan shi wata rana sai ya ce masa kai tonka kuma bone ya tabbata ga al'ummar muhammadu sallallahu alaihi sallam daga sharrinka da kuma sharrin gidanka halifa usman ya ba wa marwan dan hakam humusin ganimar arewacin afirka wanda ya kai dinari dubu ɗari biyar da kuma wasu al'amura da dama masu sauraro saboda ƙuriyar lokaci a nan zamu da sa'aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. To da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen Hausa na biyu ta Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Idan. Muna godiya da ba mu dama don gaishe gaishe na karshen mako. Da farko ina gaida kai kai mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da iyalanka ina muku barka da sallah ina muku fata alheri dukkan ma'aikatan Iran. <clears throat> da farko dai ina gaida Alkasim Babadi mai shugaba na masu kiran sauran radio na Afirka baki daya wanda yake jihar Agadez dukkan mambobin jihar Agadez ina musu fata alheri. Ina gaida gadon gaya Gwarandam da shi da Malam Kabiru da dukkan mambobi na masu kiran sauran radio na Afirka bangaren Maradi ina masu fata alheri ina gaida aliyu wanda yake tawa da dukkan yan tawa bangaren masu kira sauran radio na afirka ina masu fata alheri in na dawo yamma ina gaida baba tsoho mai albarka da shi da muhammad dan bari bari da dukkan mambobin na masu kira sauran radio na afirka eh, ina masu fata alheri in dawo difa ina gaida dukkan eh, eh, mambobin na masu kira sauran radio na afirka wanda suke jihar difa na dawo doso ina gaida yaro da shi da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka wanda suke doso na dawo jihar da magarin ina gaida shugaba ni kai na mamman salisu sani wanda ke kira shi dozman da dukkan mambobi na masu kiran sauran radio na afirka ina musu fata alira musu barka da sallah ina gaida kabiru sule usman ina gaida ila mai shayi kin daura kadori diga ga abdulmumin muhammad zafara da malam kabiru eh, ila mai kanti da shayi malam kabiru maradi ina gaida eh, ibrahim gwadon gaya kwangwaran dam ina gaida amis eh, nafisa ina gaida a wola gurga shi uwata markuran daga mashi sojan gade sau mamman sandaura ce hanza da dukkan mambobinmu na masu kira sauraron radio na afirka ba zan manta ba da inusa makiyayi keta mai lalle sanusu madatai su madatai eh, ya kuma mai aski ba da raka Elaji Bashir Bakin Tasha, eh, Siraji eh, da duka mambobinmu na masu kira sauran radio na Afirka bangaren jihar da magana ina ma kowa da kowa fata alheri a tashi lami magana ma misali da kira shugaban shugaban na masu kira sauran radio na Afirka rashin jihar da magana. salamu alaikum. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin nan a barka ina gaida asan alhaji omar ina gaida asan konami ina gaida Yabi mai kayan kwali ina gaida Nura mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida Abdi Krimo ina gaida Malam Hamus Club da magaran ina kwana ina gaida Ali Gurji ina gaida mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida hayya mai gyaran salula a cikin tashar da magaran a tashi lafiya mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran assalamu alaikum ta harar murar musulunci suna na shugaba iliya kanti da shayi garkin daura dama da kuke ba muke gada yan uwa da muna arziki ina gada gadon kara dan wani wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusa da makarantar malam abba maradi ina gada audillahi tela mai ganin mutuncin kowa maradi ina gada ibrahim garin kasagi shushena ina gada isu madatte sunusi madatte ina gada sani dauda cinwaza sani alaska tsatsin buru ina gaida usman mai dala bausheri ina gaida salisu dan eh, nijar wanda yake nan najeriya ina gaida mustapha ranki likitan dabobi a nan garkin daura ina gaida isuhu mai eh, shayi wanda yake nan eh, garkin daura ina gaida yahya danu azare ina gaida babadi mamman bande ina gaida a ah, mala hamidu kalan labuwa maria ina gaida mamman shehu shehu da jagar ne wanda yake na ramfuwan wajibi da magaran ina gaida zane da alike tifuwa wanda yake da magaran shugaba zabera mai matala shugaban zaɓe sanka ne na jihar da magaran ina gaida mutare cica gangara idan sama wanda yake mata mai ina gaida yan kulab zaɓe sanka duka wanda suke cikin wanga gida ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba ilami kanti da shayi garkin daura Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radiyon Jamhuriyar Musulunci da ke ƙasar Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim Gadanka dan walau daga nan Jamhuriyar Niger. Jihar Maradi Gomini ne dan takwar naka birnin Kwankwarnan take. Mai yaɗa labarai na ƙungiyar masu kila da masu saurari riyan Jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar da Hassan Barka. Amar dinka na gade Aishatu Kwansayar ke birnin Agadas. Alkasan Babu Liman Agadas. Muhammad Bala birnin Agadas. Akwai gaisuwa ta musamman zaga tso bakar tso mai albarka da ke birnin yamai akwai alhaji amman tari yamai akwai abokina muhammad dan bari bari yamai nijar akwai ramat ya saka yamai nijar akwai kabiru sule usman da ke nan kabiru sule da ke malam kabiru ke nan wajen makarantar malam a birnin maradi malam aliban kula birnin maradi hajar bili malam adam sarki aiki na kasa birnin maradi mai gida na alhaji kolo na angon zare akwai matan gidan shi hajja aisa hajja amina hajja lela'u alhaji musa na abili mai rira kowa sha bakwai maradi alhaji malam tsarha mai kamar ke sabon mashi matan gidan shi aminu da mariya da raka da abulan da akwaran ba har likitan wani samun mashi lullu gona mai fara jirki sabon mashi idi dan hajji baksa da hudu banzar kicin gari dan birni matan gidan shi amur bura da dogon zane mai kan da ke dan birni gaisuwa ta musamman zuwa ga ila mai kantir shayi girkin daura na daura najeriya akwai kabiru su da usman da magaran akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga sarus ta kasimu to da magaran akwai akwai mai giri idi nikita mu akwai yawan nikita mu akwai shi abuta gwamnati da ba a saka duka akwai da sabuwar garura akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga zaka sarri idan kasuwa na birnin wacce akwai gisa buzu da ke nan zango ilis irin mana tarbi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon janahoriyar musulunci na iran ina muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda ya koyar da mu sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau local government magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauraro afirka ina amfani da wannan dama domin na mika sakon goron sallah na ga yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaban tafiya malam hassan da abokan aikinka da iyalanka ina maka barka da fatan kun sallah lafiya ina gaida alkasun baba a gadar shugaban kungiyar masu kiya sauraron rediyo afirka ina maka fatan alkhairi ina ma gaida malam kabiru sule waton pro na wannan kungiyar masu kiya sauraro radio africa ina maka barka da sallah ina gaida wa sani cinwaza ina gaida sani alaksa tsatsun buru ina gaida umar aribada ina gaida mamman dozman ina gaida malam isya raju ina gaida tsoho mai albarka da dai dukkan sauran al'umma kasar nijar na muku barka da sallah da fata kuyi sallah lafiya gaisuwa ta ta gaba ina gaida iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kadoro da fulanin wardi ina gaida hayya danno azare ina gaida da kwamar iyasu yakubu digawa ina gaida da dafi mai kwamfuta mai yama da yusuf cibi da ado talati goma rijau da shehu adamu rijau da nizifi ibrahim rogar malam shagari da kuma ali gamadan da ke a jihar kano da kuma ahmad afansu bajoga da abubakar sani zaria da dan kani zaria da kuma mai shinkafa son da hayya salisu ya hayya dan nijar da lawar dan tudu da magaran da malama fatima da ke a jihar adamawa duka ina ma kowa fatan alkhairi da fatan kun sallah lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kusa lokal gamin magani a tarayyar najeriya assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu haya dan nijar daga fata ke san kwaras ta tarayyar nigeria mamba a kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan gidan rediyo na iran sako na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ka malam hassan barka da dukkan ma'aikatan ku na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga aishatu kwansanyar agadas sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman sani dauda shiwaza sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa ga kumrat Ilyasu Yakubu. Saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Abdulmumuni muhammed Waziri. Saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura. Saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Yakubu Sanisi garin Duna. Saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Mamman Salisu Dozman. Saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sani alaska tsatsin biri sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa garamatu isaka birnin yame sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman dan bari-bari birnin yame sako na gaisuwa da fata na alheri zuwa ga dukkan mambobi na masu kira da sauraron rediyo na afirka baki ɗaya da 'yan gwagwarmaya mai magana salisu yahaya dan nijar daga fata ke son da tare ne Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran sunana Usman Maidala Bashari a jihar magaram cikin Jamhuriya ta Nijar daga ce da dama da ake ba muke isar da sabon gaskiyar mu ta sada zumunta a wannan kafa mai albarka da farko dai na da jagoran shirin Malam Hassan Barka akwai musu Madattai Isu Madattai Yakubu mai aski ba da raka shugaba Rabi aski Iliya mai kanti da shayi garken daura akwai Sani Da'u Alaska Gatsan burin Muhammad Lawan Dan Kwaro Ngotudu Muhammad Lawal Lilwe daga nan Halgar Matsin Kai Malam Ibrahim garin Kasaki Malam Ibrahim gidan Kaya akwai Salisu Yahaya daga nan Tarayyar Najeriya dabu mai kwamfuta mai yama su mai bashir sarakuna tuwan husaini abdullahi da ke garin jigawa baya ilaka garin bushiri akwai aboki nasiru sj garin bushiri musa yaron uba garin bushiri nasiru jalo garin bushiri ba zan manta da kuma aboki na eh, isa musa turoma daga nan har kwamitin gidigir ba zan manta da umar ariba da badan ba akwai kuma kwamar ahmed bajoga kwamar ɗauya asu yakubu digawa kwamar yakubu rigum eh, lere ba zan manta da kuma eh, dukkanin ɗaukacin dai masu kire da sauraro na wannan kafa mai albarka da ke cewa daga ƙarshe sunana usman maidala bushiri a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya mu jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da farko suna na sani dawo alaska tsatsun burum a cikin jihar da magaramin shanhuriyar nijar dama da kuke ba mu dukkan karshen mako to gaisuwar farko gare ka kai mai gabatar da wanga shiri hassan barka akwai usman mai dala shiri zuwa gare ka ya salisu dan nijar zuwa gare ka iliya shayi garkin daura zuwa gare ka abdulmumin waziri tun daga nahal jihar zamfara akwai malam kabiru tun daga na yankin maradi zakariya salihu yankin maradi na tafi agadas a madadin shugaba na masu kira da saurare alkasun baba duk al'ummar agadas na yi muku fata alkhairi na tafi yamai akwai mamar sala zuwa gare ka baba tsoho mai albarka maman ramatu duka yana yi muku fata alkhairi na da nan da magaram akwai shugaba salisu wanda aka fi da dosman akwai mamman sani da wadacin wata sunusu madatai isu madatai tasiri unguwar tudu zuwa gare ka aboki na abdulaziz mannafi wanda aka fi sani da firezi zuwa gare ka kabiru shula bakin taransa da magaram eh, ina da wannan tsatsun burum akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum muna godiya sani da wadaska tun daga nan tsatsun burum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran barkaku da wuni barkaku da wannan dare na daren Juma'a wanda kuke ba mu dama mana mun zo ƙarshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen afirka baki daya farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasa jamhuriyar nijar jihar maradi hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aiki garin gidan rado iran mai tarin albarka da fatan an yi sallah a fidiri an yi ta lafiya lau da kai da iyalanka da duka abokan aikinka na gidan rado iran mai tarin albarka da farko ina gaida isma mai dala bushiri wanda yake nan garin da magaran akwai mamman lawali dan kwairu wanda yake nan garin da magaran akwai raba mai aski wanda yake nan garin da magaran akwai isu madatte akwai sanusi madatte akwai Tasu ungo tudu wanda yake nan da magaran akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magaran akwai duka mambobi na masu kira da saurare wanda suke nan garin da magaran ina masu fatan alkhairi kowa da kowa ba manta da kowa ba idan na zo birnin agadas akwai shugaba na masu kira da saurari alkasan ahar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas ne masa fatan alkhairi da da alkasan ma'azu wanda yake nan garin birnin agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari su Elias Crazy wanda suke nan garin agadas da shi da mambobinsa ina masa fatan alkhairi idan na zo babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka wanda yake nan garin birnin yamai akwai muhammadu dan bari bari wanda yake nan garin yamai akwai malama ah, rahamatu isa to ina mata fatan alkhairi ita ma nan garin birnin yamai rahamatu isa ka ina mata fatan alkhairi nan garin yamai da duka mambobinsu na garin yamai na masu kira da saurari ina mai su fatan alkhairi idan na zo birnin maradi akwai malam kabiru na makarantar malam abba Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana awal kabiru gidan gyare daga nan karamar hukumar mulkin bangudu ta jihar zamfaran Najeriya. a zan so biyo ta heran ku bani dama in miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki musamman ma dai iyayena abin alfahari na da ke nan garin gidan gyare da kuma sauran 'yan uwa da abokanan arziki haka kuma ina amfani da wannan dama in miƙa saƙon gaisuwa ta ga shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar zamfara kwamar hassan yan buhu bakin tsohon kasuwa da daukacin membobin wannan kungiya haka kuma ina amfani da wannan dama a miƙa saƙon gaisuwa ta ga ciyaman na zumunta media forum da ke katsina da kuma ciyaman na ribata media forum da ke can duk a garin na katsina haka kuma ina amfani da wannan dama in gaida kai mai gabatar da wannan shiri wato malam hassan barka a da sauran dukkanin wani dan uwa mai saurari na a wannan lokaci mai magana awal kabiru gidan gyare daga nan karamar hukumar mulkin bungudun jihar zamfaran najeriya memba na kungiyar masu kira da sauraren rediyo ta afirka na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hiran da farko dai suna na abdullahi telaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba bamu dama mana gaishe da yan uwa da abokan arzika musamman an zo karshen mako zan yi amfani da wannan dama in gaishe da yan uwa da abokan arzika musamman da ya gaisuwa ta ta farko ta fada zuwa kai kanka mai gabatar da wannan shiri jagoran wannan tafiya kuka fata na alkhairi da fatan an yi a cikin ƙoshin lafiya yanzu ta musamman zuwa ga kabiru sule tun da gana har birnin da magaran na mishi fata na alkhairi na gaishe da na fiye shi na gaishe da iyalin gidan nashi yanzu ta musamman zuwa ga malam ibrahim shushana garin kasabi fatan alkhairi zuwa gare ka malam ibrahim da fatan an yi a cikin ƙoshin lafiya ta musamman zuwa ga kaduri diga dan mutanen walji alheri allah ya taimaka da fatan an yi a cikin islam kuma an sallah lafiya fatan alkhairi zuwa ga sani da'u alista ga tamburin ta musamman zuwa ga haɗaji mai kwambita mai amma fatan alkhairi zuwa ga hajiya rabina tun daga na birnin saudi arabiya yanzu na ta musamman zuwa ramata isaka tun daga na babban birni ya mai na mata fata na alkhairi akwai a shekutan sanyar cutan birnin agadis na mata fata na alkhairi akwai ibrahim gidan kaya dan walho kwankwaran dam jinjina ta musamman zuwa gare ta malam ibrahim gidan kaya fatan alkhairi zuwa ga malam samun haske dan mutan limanci jinjina ta musamman zuwa gare ta zuwa ga iyalin gidan naka ranka ta sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran mai magana samun haske dan mutan limanci birnin jamhuriyar nijar dangance da shiri na karshen mako na gashe-gashe na gari 'yan uwa da abokan arziki to matakin farko san barka ina maka fata da dukkan iyalanka da dukkan 'yan gwagwarmiya da masu da masu wale a wannan radio mai tara albarka a radion jihohar musulunci tehran alhaji aminu Baji ina maka fata a nan cikin tashar layin zandar da kanan ka hamisu da sani a nan layin zandar da abdulaziz mai gyaran salula da babana lawan da sauran dukkan abokan aikin ku da kiran layin zandar da layan madawa kalla eh, lin kwace da ka layan madawa layan santar wajen zo gare ka musa sai ganga saurari sani dan jaja alera alakai maka abdullahi tele yalo mai gidan mutunci mai rike dan malam murtala mai gini alera alakai maka garan ka dan walo idan gudu da atar da sani oke mai da baga da kenan kadro da agada mai gyaran salula da ibrahim mai gyaran salula mai lidar da wata da zuwa a nan kadiro tun gaso da wata da zuwa gare ka eh, ibrahim shi da garan kasagi alera alakai maka malam ibrahim mai yanke hula da kenan garin mai gode alera alakai maka illa mai da shayi alheri Allah kai maka tun gaza da wata alheri zuwa gare ka alkasin Babu arak da wata alheri zuwa gare ka mushimi adida ta da watan kana cikin goshila mamu sandola cin wasa kabir sule alheri Allah kai maka da wata an uwa da abokan arziki tika masu sauraron wannan radio ramatu isaka ramatu kwansanyar da dukkan dai mata da maza da hajiya rahina da ke nasarawa da dukkan dai sauran mata da maza da ke cikin wannan gida masu saurare ina muku fata alheri tare da gaisuwa ta karshen mako daga na kusa wani sadan mutane jamhuriya da asan barka tashi laya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci na iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan walhu daga nan jamhuriyar nijar jihar maradi komini rintakwar naka eh, birnin kwankwaron take gaisuwa ta musamman zuwa gare ka malam kasan barka amar ranka na gaida aisha ta kwan sanyar agaris alkasan babu lima agaris akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga samun eh, samun haske dan mutan limanci birnin maradi akwai mala aliban kula birnin maradi akwai hajar wili mala adam sarki aiki na kasa birnin maradi akwai malam kabiru wajen makarantar mala a birnin maradi akwai iliya mai kantir shayi garkin daura najeriya akwai hajiya rahina ai jihar nasara da ke can birnin makka akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga abdullahi tela yaro mai ganin mutuncin mai yaɗan malam jihar maradi akwai ibrahim shushani dan garin kasagi akwai murtala magini kinan dangumi cikin kasar mayala akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga su sula usman da ke da magara. akwai salisu ta kasi mutu da magara. akwai isiya bakin mai garawa bakin kaso taransa da magara. akwai kaduri dan dan hilanin warji ana mashi fata alkhairi zuwa gari shi akwai mai gari iri ne kitamu akwai yau dan kili kitamu akwai shi abu ta gwamnati da ba saka duka akwai mai gida na adajin corona angon zare marada akwai matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya ridau akwai alhaji musa na abili mai rena nan kowa sha bakwai marada akwai matan gidan shi buzar hausa akwai alhaji malam tsara mai kamiyar ke sabon mashi akwai matan gidan shi amina da mari kariya da rakayya da amarya da ikon raka akwai har da sabar kenan a shi na gaida hilla na ruggalura da lula gari da abubu da kenan zangon kwankwalma mai gari ne shi ma ina mishi fata na alkhairi zuwa gari shi to muna tare da ku daga naku firan ka dan wani shi a kwankwaran nan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke nan maraƙi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar. mamba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar maradi malam hassan barka yau muna hilin gaishe gaishe da farko da kai da abokan aikin ka maza da mata ina ma kowa da kowa fatan alkhairi bayan man cewa da iliya mai shago da kanti da ke garkin daura bayan man cewa da sani dawo alaska bayan man cewa da sani dawo da cin wazan. duzman taksiman sanusu maɗatai yusuf maɗatai kabiru sida da ke birnin da magaran shugaba uban tahiya alkasim baba ahar da mataimakinka da ke zamfara bani mancewa da gwani da ke jihar kano ina da wannan cikin jiha bani mancewa da ali Kula. bani mancewa da bankwarandam bani mancewa da magini murtala magini adam haraka da ke tasawa ibrahim garin kasagi sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya ya mai tsoho mai albarka malama ramatu ɗan bare-bari da mambobi wanda ke cikin ghana da senegal da sierra leone da Itali, da nigeria da gambia da sauran inda mambobinmu suke na masu kira da saurare maza da mata da na ƙasa region baki ɗaya ina gaida kowa da kowa fatan Allah tabaraka wata ala ya sa mun sallah lahiya taqabbalallahu minna wa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam kabiru daga maradi To masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na agada suke cewa da ko bisalam a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahi rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to shirin namu bai yi ƙasa a gwiwa ba ya ga ta muku fitaccen mawaƙin nan na ƙasar iran mai suna bahadur murad khani domin jin irin tsarabar da ta zama a cikin wannan waka da ya mana wanda za mu saurare ta kamar yadda muka saba da yake masu iya magana cewa waka bakin mai ita tafi daɗi ga fili ga mai doki ai saurare lafiya. madalla kun saurari Bahadur Murad kenan fashin mawaƙi a nan ƙasar Iran game da wannan waƙa da ya mana. Da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Baran jalin zamun shirin a nan ganin lokacin da aka na kawo jiki sai a tarbiyyar a shiri na gaba za a ji mu ɗauki ta waƙar za a ji mu ɗauki da wata waƙar da kuma wani mawaƙin na daban amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.cb1 da wata ng a huta lafiya. جان عادلی و چنی گرم و شیرین و نمازه و در مال خدا راز و نیازه و در مال خدا راز و نیازه خدا یا لطف تو دینی نسیر دم صفای بوگ شرینه ولی شینه و خاطر بیاد اگر سا آسمان بویا بود مگر زارو را باوگی چهردی گن که گنزرم رنگیان و نزری مگر زارو را باوگی چهردی خدا کاری بکه خمناگ باری که خم را گباری و زمسان نو امید واری واری یه باغ با خوان کیان مانه یخون سفره سم مهمان مانه یه باغ باخوان یانم یه خامل سفره سم مهمان مانه